uku bala'i kashi na ashirin daga ita har duniyarta a filin rayuwar su daga ita har iyayenta sai dai zuciyarta bata san matsayar da za ta ajiye shi ba bata san a wani matsayi yake a cikinta ba shi kenan a kashi na sha tara inda muka kwana kenan cikin kashi na ashirin ɗin za mu ci gaba da labari ta yi magana ne da wani irin yanayin nauyi mai matukar girma a zuciyarta ita dai bata san me za ta ce da shi ba ba ta so ta yi wani maganan da zai sanya shi bacin rai ko kuma ya tafi da fushinta a zuciyarsa ba ta so a yi na biyu kamar Dr. Karami. Gyaɗa kai kawai yana mai sakin yaƙe a fuskanta sosai ita ma haka tana buƙatar Mari yana buƙatar lokaci sosai na matakin koyon komai da yake nuna mata zai yi ƙoƙari domin ganar da ita komai kamar yadda ya kamata baya so ya yi sake a wannan lamari sai an jima ki gaida su umma ya yi magana da murya mai sauti wadda ya matukar tasiri a zuciyar mariya wadda ya sauko mata da kasala matuka tana kallon shi ya shiga motarsa ya bar layin tana bin sa da kallo har ya bace wa ganinta kafin ta ja raunanan jikinta ta koma cikin gida zuciyarta cike da rikici mai yawan gaske farko kenan a cikin littafin mu mai taken uku bala'i kashi na ashirin wanda ya samu rubutowa daga kamal mina babi na ashirin da shida kashi na ashirin daidai to mu je zuwa don jin yadda za ta kasance sai ku kasance da taskar ɗan hamza wannan kenan ta jima sosai a cikin sauran gidan nan hasu tana jin numfashi yanayin da take ciki kowa ba za ta iya cewa mm, ga yadda yake yanayin da take ciki ba ta dai san cikin wani irin yanayi ne na rashin nutsuwa game da ciwon rai ba ta san ya za ta yi da dr agil ba ba ta san me ya kamata ta masa ba zuciyarta tana jin wani irin yanayi wani mataki za ta ɗauka zuciyarta ya mata raunin gaske wadda ya haifar da shigar rudani a gare ta sosai take jin wani fili na zuciyarta na baiwa dr akil matsayi da kalamansa wadda yake bashi <clears throat> matsayi mai girma wadda yake tayar mata da hankali hannunta kawai ta ɗaga ta sa a bakinta tana cizawa kafin ta ciro shi tana yarfewa fuskanta a yamutse da wani yanayi mai girman gaske ta jima kafin ta ja kafafunta wadda take ji kamar ba za su iya ɗaukan nauyin jikinta ba a hankali ta kai hannunta ta dafa bango tana tafiya har ta su shigewa gida na ce karuwanci kike koya wa yarki kenan tana bin gardawa kamar wata karya ko kuma in ce iskanci in ba haka ba yanzu menene wannan yarinyar ta iya wannan yarinya iya yanzu nawa take menene wannan ai duk wanda ya ga waɗannan uban kayan da ya aka kawo ya san da walakin goro a miya ba za a yadda a ce za su ɗauki wannan uban kaya mai uban yawa su bayar haka kawai ba tare da suna ce riba a jikinta ba maganganun da suka shiga dukan kunnuwan mariya kenan a daidai lokacin da ta iso tsakar gida ta tsinkaye muryar gungumar ka a cikin ɗakin su cikin tashin hankali ta ji zuciyarta da kwanyarta sun ɗauka lokaci guda kuwa suka tsaya da aiki <clears throat> duk wani magudanan jinin da ke jikinta sun tsaya komai nata ya sauya zai take kamar ba a duniyan nan take ciki ba kamar dai babu rai da ruhi a gangar jikinta juwa ce ta fara ɗaukar ta lokaci guda ta dokusa a wajen cikin wani yanayi na mai jan numfashi da kyar yana fisgar kansa shi ko so take ta tashi sama amma idanuwanta sun ƙi bata damar haka kuka take so ta yi ta kasa samun daman hakan sai zafi zafi da raɗaɗi da suke ji daga gare ta hannayenta ta sa akan kirjinta da take ji kamar ya tarwatse baki ɗaya idanuwanta a rintse cikin tashin hankali ta fara ƙoƙarin jan ƙafarta da yadda kirjin take mata nauyi da abu mai girman gaske wadda take ji na rinjayarta kin ce yarki makaranta take yi wacce ta fi kowa son ilimi to yanzu kuwa tsakaninki da Allah Habiba wannan shine makarantar da take zuwa domin na tabbata a hanyar fitar da take yi ne ta haɗu <clears throat> da wanda ya mata wannan hidimar kuma na tabbata ba haka kawai ba sai ta biya shi kafin ya bada wannan kaya ya hayu ya gayyum. ya zuljalal wal ikram abinda ta ji wani shashi na zuciyarta na ambato kenan bakin kofa ta tokare da hannayenta akan goshinta da take zi kanta kamar zai tarwatse ta rinsa ido ta fara aje numfashi mai girman gaske wani abu ne ta ji ya zo mata makoshi ya tsaya tana jin yanda yake kartar jikinta ta kowane shashi zuwa makoshi haba mana goggo ta ya kike tunani zan jefa yar da na haifa a cikina a mugun yanayi wani riba zan samu umman muryar umma ce ta ta haka cikin ɗakin yayin da muryar ta yake kama da na kuka da sauri ta ware idanunta kafin ta ɗaga labulen ɗakin inda ta hango gwaggwamar ka sai faman zifan umma da mugun kallo take Jin motsi a bayanta ne ya sanya ta juyawa ganin Mariya ne ta sake murmushin mugunta kafin ta tafa hannayenta kamar da gaske Musa a baki Fir'auna a zuci. Haɗi da ya mutsa fuskanta da ta yi kafin ta rankufa cikin kayan da suke jirgi a wurin ta zaɓi na ɗauka masu isar ta sannan in ta sunguma ta yi waje tare da cewa mu ma za mu ci albarkacin bariki. Kin san kayan alheri, in kayan alheri daɗi gare su, Allah ya ƙaro masu bata da dama. tana gama faɗar haka ta hanyar waje mariya kuwa kamar za ta mutu inda take ji sumar tsaye da ta yi bangazar da aka mata ne yasa ta dawo hayyacinta ta dubi gwaggumar ka sannan ta mai da kallonta ga ummanta wadda ta zabga takumi hawaye yana zuba a fuskanta na bakin ciki da ta kai takaicin duniya sun cika mata zuciya baki ɗaya a hargitsa take fuskanta na nuni da tashin hankalin da take ciki ganin mariya na dubanta ne yasa ta saurin ɗauki hawayen da ke zo suka zubo mata ta sake murmushin yaƙe wadda aka ce ya fi kuka ciwo wani irin kuka mariya kawai ta ji ya zo mata daidai lokacin da <clears throat> ta sa hannu ta toshe bakinta tana sawa ɗaki ta durkusa gaban ummanta cikin wani yanayi na tashin hankali mai girman gaske leɓɓanta na rawa ta fara motsi na shiga uku umma wannan wace irin rayuwa ce take ƙoƙarin tun ƙaro mu daidai wannan lokaci wannan wani irin yanayi ne mai sanya ciwon rai a da sa mutane a gaba hannu ta ɗaga mata alamun ta yi shiru kan ta fara magana cikin yanayi na rauni ni ban ga abin na shiga uku a wannan lamari ba ki daina ambato mana ita kin dai ji na gaya miki ki daina ɓata hawayenki a banza bare har ki ce za ce za shiga uku ko kuma ki zub da su a banza na tabbata zaki ki shekara dubu <clears throat> zaki shekara dubu in dai kina cikin wannan rayuwar duniya to lallai kam sai kin haɗu da abubuwan da basu miki ba fata dai kawai ki toshe kunnuwanki ki kasance kamar bakuwar fuska a cikin mutane kafin ki shiga <clears throat> nutsuwanki nan ta shiga jan hanci kamar za ta fige shi da tafin hannunta haka nake nufi domin ko in har ka ce ba za ka ɗauki abin da alƙalamin ƙaddaran ga ya rubuta maka ba to haƙiƙa kana tare da wahala da tashin hankali mai girma wadda a ƙarshe da nasu ne za ta biyo baya hawaye ne suka sake ɓallo mata domin ji take kamar za ta Zube da raɗaɗin da take ji komai yana mata raɗaɗi amma umma haba mana Mariya ya isa ta yi saurin katse ta kafin ta sake jan numfashi wadda take jin yana mata zafi ina kika baro shi rinsa ido ta yi zuciyar ta na bugu kafin ta ciji banta jin wani irin abu mai nauyin gaske da ya ƙara danne mata kirji ba shi bane ta yi magana a raunani, kamar za ta fashe da sabon kuka wadda ya fi wanda ta gama ciwo zare ido umma ta yi da mamakin abin da mariya ta ce kamar kamar yaya ba shi ba ne to waye kamar ba za ta ba ta amsa ba ta ce dokta agil ne dubanta take yi kamar mai son karin bayani kan abin da ta faɗa inda ta tabbatar mata akwai abin da ke faruwa ganin hakan ne yasa ta yatsa na fuska haɗe da cizon leɓɓanta me ke faruwa na ganki ga baki ɗaya wani yanayi babu komai ya ce yana gaishe ki mariya ta yi magana cikin wani irin wata murya mai zurfi sai da gaban mariya yanke ya faɗi daga go idanuwanta ta ta dube ta Umma da ta mata ƙuri da idanu kallon tuhuma. Akwai abin da ke damun ki bayan Dr. Karami faɗa mini ina da buƙatar sanin koma menene na gaji da halin da kika aro kika sa kanki a ciki wadda babu amfanin da zai miki gyaɗa kai ta kamar za ta rushe da kuka zuciyarta da ƙwaƙwalwanta tana ji kamar za su kama da wuta saboda tashin hankalin da ke ɗauke da tiririn da take zina wanzuwa a ciki. Da ke nake magana Mariya na gaji, Umma ta yi magana cikin yanayi na rauni da muryarta kafin ta isa ga ummanta tana cizon zallabanta ba abin da ke damuna ban yarda ba komai ma ya shige ki bar shi kawai umma ba abin da ke damuna hakan da kika yi ba daidai ba ne ƙoƙarin miƙewa kawai ta da ke kayan da ke ɗakin ta fara janyewa tana ajiyewa gefe guda ganin hakan da ya ta gani ne yasa ta fahimci cewar umman ta fushi ta yi kuwa ta rabu da ita da sauri ta miƙe tana ƙoƙarin taya umma kwashe kayan hannu ta ɗaga mata alamun ba ta so ki bar shi kawai ki zauna ki tunanin abin da ya dace ki fidda kanki daga damuwar da kike ciki tunda baki buƙatar abokin shawara a filin rayuwarki jin jikinta ne ya mugun sanyi jin abin da umma ta ce ta goge kwallar da suka zubo mata ki haƙuri umma in baki mini in baki yi mini komai ba Mariya ni baki min komai ba kai ki je ki zauna ki huta na baki lokaci ki yi tunani bata yarda ta iya yin komai ba domin ta fahimci ummanta ta yi fushi ne maganan da ta matan nan da wani irin yanayi don haka yana kwance <clears throat> mu'azzam na kwance na faman bacci wurinsa ta tafi abinsa bata san me ya dace ta yi ba bata san me ya kamata ta yi a filin duniyar rayuwarta ba ji kawai take yana canzawa ga baki ɗaya kamar ba ita ce ba jikinta ya mata wani irin yanayi kamar wata mara lafiya komai ya mata nauyi ta zima a wannan yanayi kafin ta lura da ummanta ta gama kwashe kayan ta bar mata ɗakin hannu bibbiyu ta ɗora a fuskanta ta zabga tagumi baki ɗaya zai take ina komai ya sauya mata ya tsaya tak ba abin da take hangowa sai tashin hankalin da ke gabanta bata san ina Dr. Karami ya shiga ba a yanzu tsoronta ɗaya kar ya sake komawa ba tare da sun haɗu ba zan je gidan su basira umma Mariya ce ta yi magana cikin fargaba na abin da umman za ta ce mata tun jiya da ta share ta har yau ba ta sake mata magana ba mai tsawo ba bayan gaisuwa da ta mata da safe da suka tashi Allah ya kiyaye hanya a gaida haziyar basiran abin da ta faɗa kenan ba tare da ko kallonta ta yi ba hakan ya sa jikin Mariya ya ƙara sanyi ta gyaɗa kai ta goge hawayen da ke gefen fuskanta kafin ta motsa baki don Allah umma ki haƙuri mariya ba na ce baki min komai ba ne ba na son surutu ki tashi ki tafi kawai jin abin da ta ce ne ya sa ta ƙara duban umman nata da ƙaninta mu'azzam da ke hannunta ta shafi fiskansa haɗe da sakar masa murmushi kafin ta ja jiki ta fice daga ɗakin a tsakar gida ta tsaya take gyara hijabinta da ta ji bai zauna daidai ba a hankali ta dubi ɓangaren su gwaggumar ka hafsa ne a tsaye da ɗaurin kirji kamar wata uwar mata ta kafe ta da idanu tana yatsa na fuska kawai da kai ta yi kamar bata gansu ba da sauri ta zari ta kalmanta ta bar gidan domin kar ma ta ji wasu magana daga bangaren su gidan su basira take so tafiya take a hankali tana so ta kai bakin layi ko za ta samu mai keke fes? <clears throat> ta ji ana mata hon a bayanta ba ta so kwata-kwata ya zo ya dame ta a halin yanzu ba ta son tunani hakan ya sanya ta ƙara sauri ta koma gefe a tunaninta wani ne a bayanta yake mata hon domin kuwa haka ne ya sa ta ba shi hanya sai ta ji an ci gaba da yi mata hon ɗin <clears throat> ba kakkautawa hakan ya sa ta tsayuwa ta goje guda inda ta ɗago da kanta ta dubi inda ake mata hon ɗin ganin motar huzaifa ne kuwa an ya sa ta tsaya inda ya zo ya fakin yana ƙoƙarin fitowa wata irin faɗuwar gaba ne ya zo mata lokaci guda wadda ita karan kanta ba za ta ce ga dalili ba dubansa ta ƙara yi cikin yanayi na wadda ba za ta ce ga shi ba amma dai ta ji yadda zuciyar ke bugawa <clears throat> duk sakon ya yawata a kansa akan da kai rabon da ya ganta tun yaushe ita ma rabon da ta gan shi an kwana biyu ganin hakan ne ko da yake har ya iso inda take tsaye tana faman zan numfashi lokaci guda idan su suka sarke cikin na juna an rasa wadda zai ɗauki nasa tsawon lokaci suna haka kafin mariya ta ja dogon numfashi ta fesar fuskarta cikin yanayi na damuwa kadaran kada hannu zai fa dama kana duniyar nan hakan da ta faɗa da yanayin da ta yi magana ne ba ƙaramin sa uzaifa cikin wani yanayi mai armashi ba a hankali ya motsa labbansa <clears throat> wanda ya wanzar da wani farin ciki mai ɗauke da fara'a ya ja numfashi ya fesar shi ma sa na kan mariya zuciyarsa tana ɗauko ɗaukar kanta tana kaiwa wani mataki mai girman gaske yanayin da yake kallon mariya da farin ciki na muradin da ya jima yana yi ya sani ya yi kewar mariya ba kaɗan ba zuciyarsa ta yi jinyar rashinta ya shiga tashin hankali na rashin jin daɗi a <clears throat> rashin ganinta ya yi jinyar kansa a dalilin rashin lafiyar da ta same shi baki damu da ne ba mariya shi yasa ba san baki san rashi na ba baki san halin da nake ciki ba ya faɗi haka yana mai haɗare kai ta ɗago ta dube shi haɗi da yatsi na fuska kafin ta ja numfashi akan me za ka ce haka wa na sani naka da zan tambaya ina kake ina zan je na bincike ka zan bi layi layi ina cigiyar Uzefa ne bai dace ka mini wannan magana ba ya mata kuru da idanu yana kallon yadda take motsa leɓɓanta kalamai na fita cikin farin ciki da yake ji yana ƙara zundumuwa a cike ce Allah baki hakuri amma zaman tare bai ce haka ba ya faɗi haka da murmushi kau da kai ta tana mai yatsi na fuskanta alamun da ke nuni da bata son magana mai yawa ne ha daidai wannan lokaci ta fi buƙatar su haɗu da basira ita kaɗai ce take so ta zauna san abin da ya dace su yi da ita kaɗai take tunanin za ta iya faɗa mata abin da ke faruwa da ita ina su umma da uzaifa wayo Allah ina su umma da mu'azzam maganar uzaifa ce ta katse mata tunani kawai hmm, suna gida suna lafiya ta yi magana tana ƙoƙarin raɓe shi domin ta wuce ganin hakan ne yasa ya saurin dubanta menene haka mariya ya kike ƙoƙarin tafiya ina za ki je ne da wannan sauri yanayin maganar da ya kamar da ɓaci ne ta tsaya ta ba ta so ta ɓata masa rai tambayar da ya matan kamar shi ya ajiye ta ba ta san hakan ɗin ba duban shi kawai ta yi da kyau ta kau da kanta ya sake maimaitawa ina zaki je ya faɗi haka kamar ranta ya so ya ɓaci ne ta yi ƙasa da murya unguwa sa ni shi yasa nake sauri ba na son ɓata lokaci bakin titi ya gyaɗa kai tare da dubanta <clears throat> kafin ya numfasa cikin ɗarɗar ya ce za mu iya zuwa na kai ki. wani irin duba ta masa wadda sai da ya ji wani irin yanayi idansa suka ɗan motsa dama ya san za a yi haka da sauri ya kayo da kai dan ba zai iya jure irin wannan kallon da take masa ba <clears throat> ki haƙuri dan Allah dan girman Allah ya sake magana yana haɗa hannayensa waje guda alamun roƙo girgiza kai ta yi ta ci gaba da tafiya a hankali za ta bar wajen ya sha kabanta yana mai haɗa hannunsa alamun roƙo mariya wai shin laifi na sake miki ne kike mini haka kike son hukunta ne ta wannan hanya ko ɗaya kawai dai bana ra'ayin abin da ka zo da shi ne na gode kawai kai tafiyarka zaro idanu ya jin abin da ta ce ne ya ƙara dubanta yana kallon yadda take ƙara haɗa fuskanta kamar hadirin da ke son tasowa hakan bai hana shi ƙara bayyana wani irin <clears throat> hakan bai hana kanta ƙara bayyanar mata da wani irin ƙwarjinin da yake ganin tana masa ba ya shigala da kallonta har bai san lokacin da ta rabe ta wuce ba firgita ya dawo hayyacinsa ganin bata wajen ya tsiro ya hango ta ta yi nisa ma da shi ya ce ya rabbi yana takunsa da hanzari ya iso inda take ya sake roƙonta nan ma bata saurara ba ya koma inda motarsa take ganin sun yi nisa ne ya shiga ya yi riba sai bi bayanta da gudu cikin sakonni ya iso inda take a tsaye tana ƙoƙarin tsaye da mai keke nafet ya fakin ya fito inda take suna magana da mai keke nafet ɗin da ya ce mata komai wayyo Allah ba tare da ya ce mata komai bai dubi mai keke napep ɗin kai hakuri da Allah kai tafiyar ka malam take ya ta haɗa fuska ya juyo yana mata wani kallo wani irin kallo ta masa ya za a yi na tsaye da abin hawa ka ce ya tafi ina ruwanka da shi bai tanka mata ba illa nuni da ya mata da motarsa ta zai ta shiga ba zan shiga ba ka ji ko <clears throat> babu inda za a yi yadda za a yi na shiga motar ka bana buƙatar takura me yasa kake so ka ɓata mai rai ne ko kuma abin da zai zubar mana da mutuncin junanmu ta ya za a yi na barki ki tafi a haka a ce kuma ina waje wai ki je ki hau abin hawa ba tare da ni ba amma wai ina da mota ki tare mai keke na fito wannan ba mutunci bane mutuncin da kike maganan wannan ba shi bane ikon Allah a take magana haɗi da guntun murmushi kafin ta mai da dubanta ga Uzaifa da shi ma ya wani haɗa rai kamar hadirin hadirin da ke shirin zub da ruwa don Allah Uzaifa me yasa kake son takura min ne a rayuwa na ce maka ka bari na gode ba zan iya shiga motar ka ba zan takura maka ban san wannan zancen ba na so <clears throat> mu je kawai idan har ba za ki shiga mota ta ba sai dai in mu kwana a nan amma babu mai keke fit din da zai ɗauke ki in ba sai na kore su ba zari ido ta yi da yanayin mamaki na ƙarfin hali irin nasa abin ma sai so ya bata dariya bata ga dalilin da zai sa shi ya takura mata ba akan abin da bata yi niyya ba kai ba mijina ba ba uba na ba amma ka kafe da bani umarni duka cikin ranta take wannan magana dubansa kawai ta ganin shi ma inda ya wani ɓata rai ya haɗe hannunsa ya jinginu a motarsa sai faman kaɗakin motarsa yake fiskan nan ba alamun wasa ta lura fa da gaske yake sai dai in su kwana ɗin dan babu inda zai motsa tunani ne ya faɗo mata da sauri ta dube shi cikin miƙa wuya domin ta tabbata maganar da ya faɗa fa sai ya aikata nan kuwa kawai <clears throat> ba yadda za ta yi kuma ta tsani tsayuwa a bakin titin nan ana ta kallon su bare kuma wannan ba lokacin tafiya <clears throat> bare kuma lokaci tafiya yake kuma har in ta jima bata koma gida ba dole za ta fuskanci fushin umma dama yanzu ma a yaya aka yi balle kuma ta je ta ƙara wani laifi tsuke fuska ta yi kamar hadiri ita ɗin ma sannan ta iso wajen motar tana mai kau da kai haɗe da turo baki gaba ba karamin dariya ya ba Uzaifa ba amma ya kanne ya ki dariya dan ya san idan ya yi dariya lallai kam zai bata shirin nan nasa a hankali ya dube ta cikin danne dariyar da yake shirin kawo masa hari to yan mata na mu je ko sai mu ci gaba da zama a nan in kuma ba haka ba to ina nan da ke a nan har mahadi ya bayyana dan ko gida zaki koma ne zan mai da ke in ba haka ba kuma mu zauna harara ta watsa masa bai san lokacin da ya sake dariya ba har da buga kafa ya buɗe mata mota babu yadda za a ta ware idanunta kafin ta za ta ni baya zan shiga ba zan shiga gaba ba duban ya ganin da gaske take ba za ta shiga gaba ba yana tunanin zoliya ne kuturu haba gaba haba baya gaskiya ba zai yiwu ba to ni kuma ba zan shiga gaba ba kuturu mana uzu billahi minan shaitani rajim zagi kuma uzaifa a a a ware idanunsa ya akan da kar ki fassara ni ba daidai ba ni ba zagi na ba harara ta wurga masa kafin ta isa wajen motar ta buɗe gidan baya ta shiga baki buɗe yake kallon ta <clears throat> ganin yadda ta nuna kamar <clears throat> hakan ba zai yiwu ba Ba da ya shiga ya rufe gaban ya dawo ya shiga wato wurin direba wato na zamo direban ki ko ko kallonsa ba ta yi ba sai ma dariya da ta yi kawai tana kallon waje yi wa motar ki kafin ya tambaye ta inda suka yi yanayin da ta faɗi sunan unguwan ne ta turo baki gaba a hakan kuwa ya ba shi dariya wai ita ala dole fushi take da gasken gaske tafiya suka yi na tsawon mintunan da ba su haura biyu zuwa uku ba kafin su sake ɗaukar hanya suka yi kwana <clears throat> haka ya sa waƙa da take tashi ta cikin motar tasa waƙar because of you ta amanda Amanda Mina. Waƙar ta tafi da hankalin Mariya domin tana jin muryar mawaƙiyar da yadda take sarrafa kalamanta cikin turancinta ya burge ta a lokaci guda ta ji ƙaunar mawaƙiyan ya ɗarsu a zuciyarta kamar za ta tambayi Uzaifa wace ce ita amma ba za ta iya gangancin wannan magana yanzu ba ji take kamar ta zauna a kan ƙaya Mariya kamar daga sama ta ji muryar Uzaifa na mata magana hakan ya sa gabanta ya faɗi ta madubin mota ta hango kallon da yake mata ba tare da ta sani ba ta shilla idanuwansu <clears throat> suka haɗu waje guda ta ɗauke kanta jin gabanta na ci gaba da bugawa me yasa har yanzu ba ki yarda da ni ba na lura mafi akasari idan muna tare baki sakin jikin ki da ni zan cutar da ke ne gida kai tai bata masa magana ba har lokaci guwa inda suke ta shata ta maganan nan ta nuna masa hanya inda suke tafiya har layin su basira ya kamata ki bani haɗin kai mu yi magana na fi so mu fahimci juna tsakanin ni da ke duban shi ta jin abin da ya ce gaban ta ya sake faduwa lokaci guda wadda ta tuno da lokacin da Dr. Akil ya zo da maganar da ta kasance tsakanin su a jiya maganganun suka fara dawo mata kamar yanzu suke yi a gabanta gaban da ya ci gaba da faduwa zuciyarta na ɗauko mata wani lamari mai girman gaske wadda <clears throat> yake ƙara sanyar mata da jiki numfashinta na fita a hankali ta ɗaga kai ta dube shi zuwa lokacin idanunsa na kanta wani abu mai girman gaske ta hango a idanuwansa wadda ya rudar mata da tunani da hankalinta numfashinta na ƙoƙarin fisga kamar zai fice daga jikinta lokaci guda ta ji dama ta sauko mata babu abin da ke damunta kamar yadda ta ga uzaifa na cikin wani yanayi da shiga motarsa <clears throat> wanda yake ƙoƙarin firgita ta da idanuwansa ba zan ɓoye miki ba mariya ina cikin wani hali mai wuyar fassaruwa a kanki ban san ta zan faɗa miki halin da nake ciki ba zuciyata na matuƙar buƙatar taimakon ki mariya <clears throat> komai zai iya faruwa da ni a ta dalilin ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ta ji bakin ta na faɗi kenan bata san daga wata duniya take ciki ba dafe kanta tai na sakonni kanta dawo hayyacinta cikin tashin hankali sosai ta ji aziziya na son yawo da ita tana sararin samariya a sararin samaniya a gajimare kawai sai ta ji ta ma ya daina aiki da zuciyarta da yake wani bugu kamar za ta faso kirji ta fito a hankali ta ɗago kanta ta ƙara duban motar <clears throat> ƙofar motar uzaifa ganin sun iso layin su basira ta fara ƙoƙarin tsaida shi domin ya sauƙe ta a yanayin da take jin kanta kuwa ko sukan ba za ta ƙara iya sa yi a cikin motarsa ba domin ko zai take yi kamar an ɗora mata kaskon wuta take idan ta suka sauka kan wata sabuwar mota don leliya sai kyalli take da hasken ranar da ke ƙara haska ta hannu ta sa ta rufe idanta domin sai kashe mata fuska da take da kyalli kawai sai ta ji gabanta ya faɗi sannan tana son kallon motar ware ido ta yi tana kallon motar ta fice daga gate ɗin <clears throat> gidan su basira tana ƙoƙarin barin layin ne take kallon motar har ta iso daidai inda suke shi kansa uzefa hankalinsa ya tafi ga motar ya Allah Mariya ta furta da wani irin yanayi domin bugun da ta ji gabanta na yi <clears throat> gilashin motar ne wadda ke ciki ya ɗage kuma gashi mai duhu ne ba za ka gano wadda yake ciki ba hakan ne ya ɓata ran mariya duk da mata tashin hankalin da take ciki za ta so a ce ta ga waye a motar ɗin amma dai kam <clears throat> bata ji daɗi ba zuciyarta ta kwaɗaitu da son ganin waye mamallakin motar Objeni Anam, Mariya ce ta faɗi haka tana dafe kanta da sauri ya dawo hankalinsa. Ya dawo da hankalinsa gare ta ya dube ta. Ganin hakan bai isa gare shi ba ne, ya bashi damar sake kare mata kallo kan ya ce, Ina son magana da ke Mariya ki bani lokaci ko da kaɗan ne. Zai faɗan Allah ka bar ni na ji da abin da ke damuna. Ba ni da lokacin da zan iya zama na ji abin da za ka faɗa a yanzu, ka yi haƙuri. ta shi magananta da ƙoƙarin fitsewa daga motar duk ta tsaya ba tare da ta ƙarasa fita ba ta dube shi ganin yanayin da yake ciki ba ƙaramin faɗar mata daga baya ba da sauri ta fice daga motar tana ƙoƙarin faɗuwa ko tsayuwa dubansa bata ƙara ba ta nufi gidan su basira cikin yanayi na rashin hayyaci sai faman haɗa hanya take kamar wacce ta sha kayan maye to nan dai babi na ashirin da shida ya zo ƙarshe za mu shiga babi na ashirin da bakwai cikin kashi na ashirin da uku a labarin uku bala'i na kamar mina kamal mina babi na ashirin da bakwai mariya ne a tsaye a bakin gate ɗin domin daidaita kanta ta zima a wurin kafin ta dawo cikin nutsuwanta komai na kwance mata tsayuwarta shine kaɗai mafita domin in ta ci gaba da tafiya zubewa za ta yi warwas a ƙasa ƙafafuwanta da take ji suna harɗewa kamar na roba <clears throat> numfashi take saukewa kafin ta sa hannu da ƙwanƙwasa gate ‘Yan sakonni mai gadin ya leko ta ‘yar ƙaramar ƙofar da ke ciki ya gane wace ce ya buɗe mata ƙaramar ƙofa yana bin Mariya da kallo da fuskar fara'a da alamun ya san ta dama. Gaida shi ta yi kafin ta juyo ta dubi inda Uzefa yake abin mamaki a tsaye ta hango shi ya harda hannunsa idanuwansa na nan a inda take da sauri kawai <clears throat> ta ɗauke kai tana mai susa kanta cikin gidan bayan ta gaida baba mai gadi Uzefa ganin ta shige ne hakan ya sa shi dukan jikin motarsa da wani irin yanayi na tashin hankali mai girman gaske zuciyarsa yana ji tana masa wani irin ƙara kamar wadda aka sa kaifaffiyar wuka ake yayyanka ta idanuwansa sun kaɗa sun yi jajir kamar wadda aka yi wa surace da barkono hannunsa ya ɗaura a kansa yana dafewa da yake ji kamar zai tarwatse komai yana kwance masa a duniyar da yake ciki ta ishe shi <clears throat> bai yi dace ba san bai kamata a ce yayi yi hakan a daidai wannan lokacin ba a kan mariya ya sani zuciyarsa ba ƙaramar wauta ta yi da ganganci ba ta rasa wadda za ta ɗauko mishi sai mariya <clears throat> abin da ya zo mata da shi a filin duniyarta da rayuwarsa ya kasance cikin tashin hankali tun da ya haɗu da ita a hankali ya fara taka ƙafafunsa kamar wadda kwai ya fashewa a ciki yana jan numfashin da ke jinsa kamar zai gushe masa ya buɗe motar sai ya shiga yafi mintuna nawa a wurin domin ji yake ba zai iya tukin ba baki ɗaya a haka bayan tsawon lokaci ya ja motar yana mai ficewa daga unguwar ba zai iya tsayuwa ba ya tabbata mariya ko ko ta fito ba hawar ba hawa motar shi za ta yi ba a yanzu da ya gare inda ta nuna masa nan akwai alamun tashin hankali da batire mai girma a tare da ita yana zaton laifinsa ne ba na kowa ba da wannan tunani zuciyarsa a zuciyar sai bar unguwan din da sallama ta shige babban falon din yanayin ta kaɗai zaka kalla ka san akwai abin da ke damunta a zuciyarta yan sakwanni ta shafe kafin a bata izinin shiga tunda ta sa kafarta a falon ta ta lura akwai mutane ba kamar da ba da mami ko kuma basira kaɗai za ta samu alamu dai an yi baƙi bata karisa falon ba sai da ta zima mamina mata sannu da zuwa ta gayyato ni tsuwa ta shiga inda mutanen da suke wurin suka mai da hankalin su gare ta ta ƙariso ta gaishe da mami kafin ta gaida mace da namijin da ta gani wadda kallo ɗaya ta musu ta fahimci suna da alaƙa da mami domin ga kamama da suke yi da basira musamman ma namijin mariya ke ce a gidanmu yau gida kai ta tana faman yaƙe wadda dole ne kawai mami ce ta yi mata magana na na ƙin son zuwa gidansu da take sai dai basira ta je nasu inda na sha turawa mari na sha turawa mariya ta zo amma sai ta ki zuwa amma kuma ba laifinta bane umma ce ba laifina bane umma ce take nuna rashin yardanta dan ba ta son shige shige musamman ma gidan gida irin na su mami masu farcen susa sai a yi wani tunani na daban ko dan wani abu ne take zuwa umma mami da fatan na same ku lafiya hmm, mami lafiya lau mariya ya su umman taki da mu'azzam din suna lafiya ta na gaishe ki sosai to madalla ina amsawa daga nan babu wanda ya ƙara magana mari yana son tambayar basira bat bata ganta a falo ba sai ta ji ta kasa nauyin mutanen da suke wurin Yusra yau dai Allah ya haɗa ki da 'yar gidan mutumiyar taki Mariya kenan da ake ta miki kwakwa zo a kanta wacce aka kira da Yusra ta ɗago da kanta daga wayar da take kallo da fara'a kallo ɗaya zaka mata ka gane cewa jini ɗaya suke da basira matashiya ce wacce ba za ta haura shekara talatin ba a duniya da alamu ma matar aure ce domin ga jaririya a kwance wadda ba ta haura wata shida ba a gefenta masha Allah ashe dai a mai magana ba ƙarya ta mini ba sannu mariya ya su umman taki to alhamdulillah duka duka nan zan dakata mu je zuwa littafi na gaba mu da sabuwar shekara a huta lafiya sai mun haɗu a littafi na gaba tare suke